والآشفة للمتقين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau tara ga watan safar hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya yi daidai da a ishirin da bakwai ga watan Septemba shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya muna cikin karatun littafin umratul ahkam littafin da ya tattaro hadisan bukhari da muslim da suke da alaƙa da ainihin ahkam alfikihiyya wanda suke da alaƙa da hukunce-hukuncen fikihu kuma kamar yadda kowa ya sani bukhari da muslim su ne mafi ingancin littafi bayan Alƙur'ani mai girma a wajen ahalus sunna wal jama'a yau za mu tashi a cikin hadisi na 25 a 35 kai نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي جعفر محمد بن علي بن بن علي بن أبي طالب an karɓo daga abi ja'far muhammad bin ali bin husayn bin ali bin abi talib radiyallahu anhum annahu kana wa huwa wa inda jabir bin abdullah ya kasance shi da mahaifinsa suna wajen jabir dan abdullahi babban sahabi radiyallahu inda an gano wannan ko alhali a wajen shi akwai wasu mutane shi Jabir din shi Jabir babban malami ne an gane mutane sukan zo daga wurare daban-daban domin su karu da ilimin sa domin su nemi fatawansa an gane wannan ai hmm. saboda haka shi wannan abi Ja'far Muhammad bin Ali bin Hussein bin Abi Talib ya kasance da shi da babansa suna wajen jabir an gano wannan to kila wani ce to wane ne wannan abu ja'far din abu ja'far muhammad bin ali bin hussein bin ali bin abi talib al-qurashi al-hashimi rahimahullah yana daga cikin tabi'ai kuma ya shahara da suna muhammad al-baqir an gane ku an kira shi da suna muhammad al-baqir al-baqir li'annahu ta'ammaka fil ilm wa tawassa fihi wannan kalmar bakir an kira shi da wannan suna ne da wannan lakabi saboda yayi zurfi a cikin ilimi ya faɗaɗa ilimi sosai sai ana kiran shi Muhammad al-Bakir ya keta ilimi an gane ai ya kutsa cikin ilimi yayi nutsu ya keta an fahimci wannan ko hmm. ya kasance sika ne shi kamar yadda Imam Zahabi ya gaya mana cikin Sirru Alamin Nubala ya ce wa kana tsika fadilan amintacce ne shi mutum ne mai daraja ya rasu a madina shekara na ɗari da goma da ‘yan kai kuma an binne shi a can baki'a shi muhammadu bakir za ku ji ‘yan shi'a ja'afariya suna yawan ambatan muhammadu bakir daga cikin a'imma israi a shari'a amma yadda gaskiyar magana yake muhammadu bakir ba shi daga cikin ahimma na shi'a muhammadu bakiri yana daga cikin ahimma ne na salaf malamin sunna ne malami ne daga cikin malaman tabi'ai shi yasa imamu zahabi ya sanya shi daga a cikin siyar alamin nubala an gane ko yana daga cikin manya-manyan masu ilimi daga cikin wato sharifai in mun ce sharifai nan muna nufin ahlul bait masu daraja an gane wannan ko amma abin da shi a suke jingina masa na ainihin yaɗa aƙida ta shi'a aƙidan zagin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam aƙidan kafirta matan manzo sallallahu alaihi wasallam aƙidan cewa alqur'ani bai cika ba to zance na gaskiya wannan ba mazhaban Muhammad Bakir bane an gane wannan ko wannan abin da zamu ce kawai yanda kristoci suka danganta annabi Isa zuwa ga yaɗa kristanci to haka shi'a suka danganta wayannan a'imma din zuwa ga yada ci. kamar yadda kowa ya sani annabi isa bai yada addinin kirista ba ya yada ainihin addinin tauhidi ne tsantsa kuma gobe kiyama zai karyata kristoci akan wannan al'amarin to kazalika shi ma muhammad al-bakir da sauran a'imma na ahlul bait ba su da alaka da yada ci. yan shi'a sun rabe da su ne don su cimma burinsu kamar yadda kristoci suka rabe da annabi isa don su cima burinsu annabi isa musulmi ne shi kamar yadda mushirkai suka rabe da annabi ibrahim yahudawa suka rabe da annabi ibrahim kiristoci suka rabe da annabi ibrahim allah ta'ala ya karyata su cewa ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal mushrikin annabi ibrahim ba ba yahudi bane annabi ibrahim ba banasare bane walakin kana hanifan musliman sai dai shi ya kasance mai karkata zuwa ga gaskiya kuma musulmi ne shi mai mika wuya ga Allah sai Allah ya ce wa ma kana minal mushrikin kuma bai kasance daga cikin mushrikai ba inna aulan nas bin nabi inna inna aulan nas bi ibrahim lallazina taba'u wanda suka fi cancanta da annabi ibrahim su ne waɗanda suka bi shi sai Allah ce wa hazan nabi da wannan annabi al-ishara huna li ta'zim an gani wanda suka fi cancanta da annabi Ibrahim su ne wanda suka bi shi akan aqidan tauhidi wa hadha nabi da wannan annabi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da waɗanda suka yi imani ku fahimci ai to saboda haka wannan shine kaɗan daga cikin bayani akan Muhammadul Bakir mutumin kirki ne sosai sharifi ne daga cikin a'imma na ahlul bait sannan mahaifinsa shine Aliyu bin Hussein shi ma yana daga cikin tabi'ai shi ma ya kasance kana sikatan faqihan fadilan abidan kamar yadda Imam Zahabi ya faɗa ya kasance amintacce ne shi masanin fiqihu mutum ne mai falala da yawa mai yawan ibada yulaqabu ana mai laqabi da Zainul Abidin zaka ji yan shi'a suna cewa Zainul Abidin to wannan Zainul Abidin ba shi da alaƙa da shi a lamin ƙarib wa lamin ba'id shi ma ya rasu shekara na casa'in da uku a madina an binne shi a baki'a kaga wayannan mutane guda biyu gaba ɗaya mutane ne masu daraja Allah ya musu rahama ga baki ɗayansu a nan wajen an ce shi abu ja'afar muhammad bin ali bin hussein bin abi ɗalib bin ali bin abi ɗalib wato ya kasance da shi da babansa shi babansa shi wa Ali bin Hussein to suna wajen Jabir dan Abdullahi an gani Jabir dan Abdullahi babban malami ne sai wayannan bayan Allah suka je wajen shi dan daukan karatu a wajen shi wa indahu qaumun alhali a wajen Jabir din akwai wasu mutane su ma sun zo fa'idantuwa da ilimin sa na'am fasaluhu anil ghusli sai su mutanen suka tambayi Jabir dan Abdullahi game da wankan janaba suna son ƙarin bayani akan shi a kare sa'un sai jabir dan abdullahi ya ce sa'i guda ya wadace ka mutum yana iya amfani da mudin nabu guda hudu ya yi wankan janaba an gane wannan ko sa'i guda hudu ya ishe ka saboda haka a nan wajen kenan yin amfani da ruwa da yawa da wasu suke yi kaga wani ya ɗibi bokiti ya ƙarar da bokitin gabaki ɗaya kaga wani ya tsaya ya buɗe shawa shawa na ta zuba yana ta dirga jiki shi yana ganin cewa ya rayar da sunna to wannan ya saba ma sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam in zai yi wanka yana yin wanka ne da sa'i guda shine mudin nabu guda hudu wanda za mu iya kwatanta shi da irin butan da muke amfani da shi yanzu? Babban butan da muke amfani da shi, za mu iya kwatanta da shi? wannan babban ya wuce babban ya wuce sa'iyu eh an gano wani ku? to sai suka tambaye shi game da wanka sai ce ya fi ka sa'un sa'i guda ya ishe ka wannan ya nuna magabatanmu yadda suke idan suka jahilci al'amari suna jingirar da al'amarin ne zuwa gawa zuwa ga manya-manyan malamai rasikuna fil'il to wannan shine abin da ya kamata mu kasance a kan shi da zarar mun ga abu ya rikice mana mu daina yin gaban kanmu mu ringa daukan al'amura muna kai shi zuwa ga malamai kamar yadda Allah ta'ala ya ce mana fas'alu ahlan zikri in kuntum la ta'lamun ku tambayi ma'abota ilimi idan kun kasance ba ku sani ba kar mutum ya zama to mujtahidin kansa yanke istinbadi da kansa kamar yadda muke ganin irin shishigi na wannan zamani zamu ga mutum ya dan yi karatu ya dan fahimci larabci kadan sai mai da kanshi ainihin mujtahidi ana kiran sunan shi a sheik alfulani sai a ce hafizahullah irin ya zan babban malami wanda shi ma da kanshi in zai ma kanshi adalci ya san cewa yanzu ya fara karatu ya san cewa yana tatata ne a fagen ilimi to wannan wanda yake tatata a wajen ilimi shi da yake shiga cikin fage zaka suna shiga manya-manyan fagage sai ga mutane sun shiga cikin matsala na jihadi irin wannan shine abin da yake faruwa ga hizbiyun da yawa ikhwanul muslimin kaga sun kutsa cikin mas'ala na jihadi irin su hizbu tahrir kaga mutum ba malami bane kuma mas'ala na jihadi yana daga cikin nawazil an gani mas'ala na takfir da mas'ala na tabdi yana daga cikin nawazil mas'ala na ainihin tahzir da hajarul mubtadi suna daga cikin nawazil to daga cikin mutanen mu akwai Ah, su yan ikwanin musulmin yan hizbiya su suna kutsawa cikin masail na jihadi da masail na takfir an gane ko ba tare da sun koma zuwa ga manyan malamai ba sannan su kuma mutanenmu da suke jingina kansu zuwa ga salafiya alhali sun jahilci salafiyan sai ga karamin yaro bai kai ko'ina ina ba wasu ya zamanto malami na jarwa ta'dil alhali wannan fage na jarwa ta'dil fage ne na manyan malamai irin su Imamul Bukhari irin su Abu Zur'a irin su Abdullahi bin Mubarak manya-manyan malamai wanda a cikin malaman hadisi ma ba kowa ke kutsawa cikin wannan fanni ba sai ga mutum ya fara karatu yanzu ya dan fara fahimtar larabci kawai sai ya kutsa cikin wannan fage ya zo ya yi ta jarraha mutanen da ba ba majuruhai ba ya ringa wasaka mutanen da suke majuruhai to irin wannan matsala ya kamata mu ji tsoron Allah subhanahu wata'ala an gane ko Allah ta'ala shi taimake mu to wayannan bayan Allah sun taso sun tambayi babban malami Jabir bin Abdullah dangane da me dangane da wankan janaba hmm. an gane ku na'am sai Jabir bin Abdullah sai ce sa'i guda ya ishe ka faqala rajulun ma yakfini sai wani mutum ya ce ah, sa'i guda ba zai ishe ni ba sa'i guda ya mun kaɗan yaya za a yi in yi wankan janaba da sa'i guda fa'ala jabir sai jabir ya ce kana yakfi man huwa awfa minka sha'ra eh kana yakfi man huwa minka sha'ran ya kasance yana isan wanda ya fi cikan gashi an gane ko shi wannan sa'i guda mudin nabi hudu yana isan wanda ya fi cikan gashi kuma wa khairun mink kuma wanda yake ya ka alkhairi har ga Allah an gane ko wanda yake ya ka alkhairi har ga Allah yana amfani da sa'i guda wanda shine mudin nabi guda hudu to wane ne wanda yafi wannan bawan Allah kada manta wayannan bayan Allah wannan bawan Allah da ya tambaya ahlul baiti ne shi an gane ai mutane ne masu daraja wanda ya zama to wajibi a matsayin mu na ahlus sunna mu girma su saboda manzo sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya yana yin wasiya akwai hadisu sakalain da na cewa wa ana tarikum fikum sakalain ahaduhuma kitabullah ko kuma kitabullah fihi al-huda wan nur yace fa hadda ala kitabillah wa abinna wa ragaba fihi manzo Allah ya ce ya bar mana abubuwa guda biyu na farko littafin Allah a cikin littafin Allah akwai shari'a da haske a cikin sa annabi ya kwadaita akan littafin Allah ya ƙara kwadaitarwa sannan sai yace wa ahlu baiti uzakkirukumullah fi ahli baiti yace na bar muku mutanen gidana ina gama ku da Allah game da mutanen gidana a ganin manzo Allah ya mana wasiya mu kiyaye haƙƙin mutanen gidansa kada mu wulakanta su kada mu faɗi magana na batanci gare su duk wani mutunci matuƙar bai saba ma shari'a ba ya kamata mai mawayan nan bayan Allah saboda sun fito ne a gidan manzanci sun fito ne a fiyayyen gida kuma jininsa ne misali sallallahu alaihi wasallam to wa'annan bayan Allah duk da cewa jinin manzon Allah ne wannan bai hana su in suka jahilci abu su zo su yi mai ba su tabbi malamai kaga su ahlul baiti ne su amma kuma sun zo sun yi tambaya ga wanda ba ahlul baiti ba Jabir bin Abdullah babban sahabin manzon Allah ne kamar yadda kowa ya sani amma ba shi daga cikin ahlul baiti to wa'annan bayan Allah ba su yi girman kai ba sai to ai ilimi a gidanmu ne ya fito Inda ilimi a gidanmu ya fito to ai mu ba za mu tambayi kowa ba ko da ba mu sani ba an gane wannan ko yana iya yiwa ilimi ya fito a gidanku amma a samu wani mutum wanda ba dan gidanku ba kuma ya fi ku ilimi ilimi ba gado bane a fahimci wannan kada wani ya dauka ilimi gado ne to da babana malami ne ni ma dole in zama kaman shi ba haka bane babanka na iya zamantowa babban malami al'allama amma kuma kai din nan ka zamanto ba allama ba to wayannan bayan Allah dai da aka faɗa wayannan jikokin manzo malamai ne amma kuma Jabir bin Abdullah ya tsara su a wajen ilimi shi yana daga cikin manya-manyan sahabbai su kuma tabi'ai ne ba zai yi ka haɗa ilimin sahabi da kuma tabi'i ba an gane wani ko to shine Jabir ya ba shi amsa cewa kana yakfi man huwa awfaru minka sha'aran wa khairu minka hmm. ya kasance yana isan wanda ya fika cikan gashi kuma ya fika alkhairi har ga Allah wa yake nufi da wannan yana nufin manzo sallallahu alaihi wasallam summa ammana fi saubin Sannan sai yayi mana limanci shi Jabir dan Abdullah da lokacin sallah ya zo sai mana limanci cikin tufafi guda daya kamar ya tufafi guda daya kawai ya zama to mutum ya daura zani a jikin shi sai da wani kaya bai da wani abu sai zani da ya dan daura ina fatan gane lokacin sahabbai suna da karancin kaya ba irin wannan zamani bane za ga mutum yana da kaya 20 yana da kaya 30 za ga sahabi kayan shi baya wuce uku wani ma kayan shi ɗaya ne in kayan yayi da zai tsaya sai ya wanke shi ya bushe sa'annan ya fita unguwa ina fatan gane wannan yanzu ba haka jabir yayi mana limanci da tufafi guda ɗaya kawai bani kuma ci kawai jallabiya kawai kasa a jikinka ba ka da komai a jikinka sai zalabiya ba dan pant ba dogon wando ba komai haka ja ba ma rawani kawai tufafi ne kawai ya dan sa a jiki ko ya dan yafa a jikinsa ya lulluka jikin shi da shi da shi ya musu to idan mutum ba shi da kaya ya halatta ya sallah da tufafi guda ɗaya an gane wannan ba matsala bane kamar yadda Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu yayi kuma ya nuna malanta ba sai lalle da dukiya ake yin shi ba Jabir bin Abdullah ba babban mai kuɗi bane amma kuma babban malami ne wanda gashi nan hatta wasu daga cikin jikokin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sukan zo su tambaye shi abinda ba su gane ba kaga wannan ya isa ya zaman to daraja ga wannan babban sahabi Jabir dan Abdullah radiyallahu an an gane wannan ko na'am wa fi lafzin kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusibul ma ala ra'sihi salatan a cikin wani lafazi manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana zuba ruwa akan shi su uku ba ku duba wannan ba wannan mudin nabi guda hudun kan shi duk da haka annabi ke zuba ruwa a kan shi sau uku an fahimci ni ko manzo sallallahu alaihi wasallam yana zuba me wannan mudin nabi guda hudu zai yi wanka da shi har ya zuba ruwa su uku ya cuccuda ina fatan gane wannan kaga wannan zai nuna mana cewa manzo sallallahu alaihi wasallam baya bannan ruwa sai mai koyi da manzon Allah akan wannan al'amari sallallahu alaihi wasallam an gane wannan ko to kuma wannan yana nuna mana cewa ainihin wato duk da cewa manzo Allah yana da yawan gashi inda mu ne zamu ce ai gashin na da yawa sai mu karar da mudinabu hudu a gashi to annabi yana da gashi da yawa wannan shi tunanin da wa'annan suka yi daga cikin ahlul bai suka yi suna ganin cewa ai suna da gashi gashi da yawa tunda suna da gashi da yawa to ba zai ishe su ba to yanzu a wannan zamanin me ya sanya yanzu a wannan ya ya matsayin da yasa kaga maza ba sa barin gashi da yawa a wannan zamanin a wancan zamanin wato larabawa suna barin gashi sosai gashi za ga gashi har baya manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana da gashi mai yawa har bayansa an gane wani ko? to me ya sanya kuma manzan Allah yana siffanta mana khawarij sai nuna daga cikin alaman gane su a ƙarshen sun suka zo bayan annabi sai mahum a talik alaman gane su shine yin aski suna yin kwalkwabo na batan gane wannan to sannan kuma akwai hadisin ainihin abdullahi bin talha wanda lokacin da ake ake aski ana yin aski ga wasu yara yake cewa manzan Allah sallallahu alaihi ya ce ku aske gashin duka ko ku bar shi duka kaga wannan ya nuna ya halatta a aski gashi duka a yi bu amma in ya zama to shi'ar na wasu 'yan biri'a a wani zamani to sai a ɗauki mataki a gani a wancan zamani na salaf daga cikin alaman gane khawarij akwai aski yin kwalkwabo to amma mu a wannan zamanin fa su 'yan khawarij na wannan zamanin suna kwalkwabo bin hasali ma tara gashi suke yi an gane wannan ko to sun suna tara gashi ne suka ce to ai manzon Allah ya ce alamun gane mu kwalkwabo to mu kuma gashi ba mu da kwalkwabo in kun ce mu khawarij ne ai ba mu da kwalkwabo ba mu yi ƙwaryen molo ba to wannan ƙwaryen molo ba shi bane babban alama babban alaman gane ne menene kafirta ainihin musulmi yin inkarul alani ga shugabanni daukan makami akan shugabanni a ce za a yake su to wannan yana daga cikin mafi girman halin gane ainihin duk ban gane khawarij an fahimci wannan ko to saboda haka a wannan zamani mu musamman mu a Najeriya urfin mu ne afke gashi to in an ga mutum yana yawan tara gashi akan mai zargi ma misali to in ka fahimci haka in kana son kare mutuncinka kada kai kar ka tara gashin da yawa saboda ya riga ya zama to urf wanda yake ya gama ko ina da ya gama ko ina kar ka zo ka tara gashi da yawa sai amma zaton kana da wata fahimta ne mara kyau ko kai irin daga cikin irin fasikan nan ne to musamman ma iyayen da suke sakaci yara suke tara gashi har ka ga yara suna wani irin dukunkuna gashi su dukunkuna shi ka ga yaro kamar mahaukaci amma kuma wai abin mamaki daga gidan baban shi ne ya fito ina fatan gane wannan to kaga wannan akwai mamaki shin akwai tarbiyya a cikin wannan za ga wasu iyayen suna ma da awon sunna amma sai ga yaro ya tara gashi ya dukunkuna gashi kai ka gani zaka doka kan wannan mahaukaci ne ko dan kwaya ne wai ashe ba dan kwaya bane wai yana koyi da wasu ƴan kwalla ne a duniya me ko ce mutum yayi koyi da mutanen kirki kamar yadda Allah ta'ala ya ce bi sabila man anaba ilayya in zaka yi koyi ka bi hanyar wa'annan da suka maida al'amari zuwa gare ni to sai ga mutum yana koyi da mutanen banza an gane manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce almar'u ma man ahabba yawmal qiyama mutum yana tare da wanda yake so gobe kiyama in kana son mutanen kirki malaman sunna mutanen kirki zaka tashi tare da su in kana son malaman biri'a ko kana son fasikai ko kana son kafirai to za a tashi ka tare da su ka sai ka kiyaye amma ji yi. to a cikin dai wannan hadisi akwai darussa da yawa daga cikin darussan wajabcin wankan janaba kuma an yi bayani yadda ake wankan janaba amma wannan hadisi na jabir ba a kafa hujja da shi akan wajabcin cuɗanyawa ko rashin wajabcin cuɗanyawa don babu dalili akan haka shi yasa mai bidayatul mujtahid ibnu rushd Allah ya masa rahama yana cewa la yusadallu bihi ala luzumi talq wala adami ko wala ala adami ba a kafa hujja da shi akan lizimtuwar cudawa ko rashin lizimtuwa kawai dai in ka zuba ruwa a gashi su uku ya wadatar an gano wannan aiki sannan kuma cikin wannan hadisi akwai inkari ga wanda ya saba wa sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam kaga a lokacin da wayannan jikoki na manzo ko wannan jika manzo ya faɗi magana wanda ya saba wa sunnan manzo Allah Jabir bai duba cewa ai jika manzo Allah bane ya fito ya masa inkari ya nuna masa in kai kana ganin ruwan ba zai ishe ka ba to ruwan ya ishi wanda ya fika alkhairi sai nuna cewa ruwan ya ishi manzon Allah wanda ya fika alkhairi saboda haka in ma kai koyi da ainihin kakanka ko ka saba musunna an fahimci wannan ko saboda haka idan kana kishin ainihin kakanka ga masu cewa su suna daga cikin ahlul bait mutum zai kai mace sharifi ne in kana kishin ainihin manzo Allah da gaske to ka dabi'anta da dabi'ansa za ga mutum in ka je garuruwa misali kamar Kano da wasu garuruwa za ga mutum dan bid'a ne sai ce shi sharifi ne ah manzo Allah ya karantar da bid'a ne ko yayi tanziri akan bid'a manzon sallallahu alaihi yayi taziri akan bid'a to ya kamata in kai masoyin manzo ne duk abin da ya shafi bid'a ka guje shi kada a ganka a cikin sufiya kada a ganka a cikin ainihin shi'a kada a ganka a cikin wasu kungiyoyi na bata irin su qadariya irin su jabariya irin su khawarij irin su mu'tazila kada a ganka a cikin su irin su ikhwanul muslimin in har kai da gaske jika manzo Allah ne ya kamata ka zama to dan salafiya domin su ne suke kishin manzo Allah kishi na hakika an gano wannan ai saboda haka wannan shi ne abin da ya kamata mu fahimta a nan wajen Allah subhanahu wataala shi taimake mu um arrajul allazi qala ma yakfini to mutumin da ya ce ruwan nan ba zai ishe ni ba wal hasan bin muhammad bin ali bin abi talib radiyallahu anhu shine bin ali bin abi talib an gane ku shine me Alhassan, bin muhammad bin ali bin abi talib abu muhammad bin al hanafiya baban shi shine Muhammad bin al-Hanafiya an gane ku dukan su gaba daya jikokin manzon Allah ne dukan su gaba daya mutanen kirki ne an gane wannan ku wannan kenan Allah ta'ala shi taimake mu ya samu fahimci wannan hadisi da kyau na'am wa alaikum salam na'am lura da zamanin da da yanayin jikinmu wani ya ce a kuka ta kasarar zama wa makan su zaɗe yanayin jikin ma a yanzu da kuma yanayin kofin fata da sauransu. to ai jikin mu yanzu ya fi na ya fi na wancan zamanin mun fi cin abu mai daɗi ma fiye da su jikin mu ya kamata ma kila mai amfani da da kila yanayin gudu na guda biyu kila. <laughs> malam yanayin girma. ai yanayin jikin malam bi mumin ai kai yanzu ya kamata ma ce ga hannu laushi ba wani alamar kaushi. shi yana magana cewa za a duba ainihin a ce to ai a wannan zamanin alfatawa to kaddaru zamanan wa makanan wa ashkasan wa ahwalan sake to yanayin zamanin mu yanzu kila jikin mu akwai kaushi sai ai amfani da mudina biyar ko shida ko abin da ya kama da wannan ba mu da gashi da yawa mu a mu yanzu ma urfin mu a nan Najeriya shine aske gashi kaga ma mun samu sauki kila ma a rage ruwan kenan ma eh, eh. amma al'ayyar halin dai wato ba wai an yi iyaka ba ne almuhim dai ruwan da zai ishe ka ruwan da zai ishe ka wanda kada ka wuce gona da iri kuma kada ka ka takaita ruwa har ya zama to ka bar lum'a A gane in ya zama to wannan mudin nan ba zai ishe ka ba kai iya kokarin ka to kana iya karawa daidai gwargwado A gane ko amma kai iya kokari wajen koyi da manzon Allah kan wannan matsala din tunda manzon Allah yana da gashi da yawa ya amfani da mudin nabi hudu to kai ma ka yi ƙoƙari ka koya a gane in ko baka iya ba kada ka zo ka bar lum'a da sunan za ka yi koyi da manzon sallallahu alaihi wasallam kuskure ne wannan na'am wa alaikum salam dan wurin sunna amma na fi saurin dane eh za mu iya daukan nazanin ko ko kawai za mu kaddara shi ne akan doguwar rigasa saboda wancan hadisin sun kada yi sallah laisa ala atibihi shay Eh, to yayi in ai in dai zan bai da wani abu kuma in bai da kayan sai guda ɗaya sai wannan iya kayan da zai ɗora iya nan kamar wannan sahabin da ya zo jin annabi shi zai sallah ko ba zai yi ba wanda ya zo wata mata ta zo jin annabi cewa ya rasu na zo ne dan in bayar da kaina zuwa gare ka annabi ya kalle ta samar ƙasa ya gaba ta yi ba sai ya shiru sai wani mutum ya ce ya rasu in baka da buƙatar ta ni ina da buƙatar ta to shi wannan mutum kawai malahu illa izar kawai izari yake da shi kawai bai da bai rufe zuwan jikin shi ba a gani kuma in za a yi sallah insha Allah haka zai shiga sahu yi sallah haka ji wani? in ka da shi wancan yana magana in kana da shi amma in ba ka da shi za ka iya sallah da abin da ka samu kuma sallah yi insha Allah nan malam to su wa'incan misali a cikin an samu wanda suna da su kayan baya cikin sharaɗi na limanci ko cikin limanci wancan ya kaddamar da su shi ya zamto mamu to shi ne babban malami ba jabir bin abdullah shi ne babban malami sauran ɗalibansa ne liya umar ƙawon a ƙara ko liya umar ƙawon a wanda zai yi limanci ga mutane wanda ya fi karatun littafin Allah ai shi ya fi cika sharaɗi kuma gidan shi ne an gano wannan ko sai dan ya ga daman sa wani sai ya sa wani wannan kuma babi ne daban ya ga daman sa wani yawa amma bai gana ba ya ce ki zo ya limanci shi ai shi kenan haka jin aha shi shi ma maganar zanin eh. dogon ya za iya sarrafa shi ya in in mai tsawo ne ana iya ana iya janyo shi kai haka in ba mai tsawo bane ba sai ya haƙura da abin da ya samu in mai tsawo ne za a yi kai shi haka faɗa an fahimci wannan yawwa shek nan da ya ce munan namu a nuska da ya kane ya fi man zuwa aufa duk da cika ne da aufaru duk cika ne an gane to yanzu a wannan zamanin yanzu kada kana ya ɗora wannan wannan kwarjallan jautu a ga mutum ya ɗora jautu yana tafiya an ga an ga yake kawai ɗaurin aure kawai sai a ganka da jautu kawai ka sha rawani sai jautu ya danganta da irin da kaga mu din nan ba al'ada mu bane yau idan an ga mutum da shi za a ganshi wani iri to idan a ka'ida malaman usulul fiqh sun ce wato zaka duba irin al'adan ku kai shiga irin na al'adan idan ya zamanto ko da an yi shiga irin wannan shiga zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya zamanto a zamanin ku an canza yanayin shiga to za ku yi amfani da al'adan ku ne al'ada muhakkama na ba ta gane wannan za a yi amfani da al'ada da shi ake hukunci shi sanya tufafi inda tufafi ya rufe al'aura kuma ba tufafi bane na kafirai ko makiyanmu ana duba al'ada ne na mutanen garin kar ka zo yi wani shiga wanda ya bambanta da mutanen garin ka ce to tun daga jabir yi kai ma kana zo yi an gane jabir yi ne daidai da zamaninsa. sa al kaddaru tuqaddaru zamanan wa makanan wa ashkhasan wa ahwalan Allahu a'lam na'am wa alaikum salam ya eh. eh. to gaskiya kuskure ne idan ya zama to ya zama na mutane wato cire gashi kuma masu tara gashi ana musu wani irin kallo to gaskiya sai mutum ya ya janye yau musamman yanzu irin masu tara gashin nan ba ga galiban a shirarren mutane ne to kai in kai mai mutunci ne wato ya kamata ku guji irin wannan abu an gane ku Allahu a'lam na'am lokaci ya abin ne to sai a ci tambayoyi to sai a ci tambayoyi Bishop nan wurin da ya ce mayafi ne za a iya sashi a cikin Eh, wanda suke saba wa umarnin manzo wani wannan da ya ce ma eh, ya fi ni eh, ma ya ni sa'un din nan sai kaga ai cewa da ya bai ishe ni ba yana so ne ya magana cewa shi zai kara kuma an nuna mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya wuce wannan nabi manzon Allah yana amfani da nabi hudu ne an gane wannan ko to shi kuma sai yana so ya kara to shi za sai jabire masa inkari cewa ai ga manzan Allah ma wanda ya fika yawan gashi kuma ya fika alkhairi wato wannan na hudu ya ishe shi kai ma ya kamata yi koyi da manzan Allah ya masa raddi mai zafi dan ya nuna mai cewa a ringa tsayawa akan nassi an gane idan mutum ya saba ma sunna kuma ka nuna mashi to ya kamata zaka zaka iya nuna mai fushi ma wani lokaci eh wannan nassi na'am tunda aiki ne na manzo gaba da akwai in ba umarni ne da shi ba eh ai dama an ce ne wato wannan wannan abu yin haka din shi yafi kyau kuma kauce wannan ka'ida malamai suka ce wato mutum ya dan yayi makaruhi ma suka ce yin makaruhi ne ko dabban ruwa ne a gani manzo Allah tunda ya ya takaita ruwa to kai kuma sai kai bannan ruwa to kai kai makaruhi ba ce mutum yayi haram ba

Eh, shi shi bai da alaka da shi an ci kwata-kwata lamin ƙaribi wa lamin ba'id an guji sunan an gadan ce ba wani ne ya ce baƙi ma zai ɗauka wani mutum ne wanda ba a san yadda yake mutum ne ai ya kamata mu dawo mu sanya wayannan sunaye don a yi maganin su yan shi'a din ai kafin yan shi'a su zo Najeriya ana sa sunan Fatima ko sannan ana sa sunan Hassan da Husaini ana ma sha'awan sa sunayen sak ana sa sunan Bakiru duk wayannan sunaye ana sawa ba wa'in shi'a ne suka koya mana wayannan sunaye ba an gani baya kamata mu kyamaci sunayen wayannan bayan Allah mutanen kirki saboda ƴan shi'a sun sa an fahimci wannan ai kamar misali ai kuskure ne a matsayin mu na musulmi mu kyamaci sunan Isa annabi Isa mu ce ba ma san annabi Isa saboda kiristoci suna san shi tunda dai Allah ya nuna mana annabi Isa namu ne ba nasu bane sun jingina ma kansu ne ta hanyar ƙarya kaga ya kamata mu riƙe annabi Isa sosai a matsayin annabin mu kuma kada mu nuna alamun bambanci to haka nan su ma wayannan ahlul bait in duka wayannan guda goma sha biyu mutanen kirki ne ba 'yan shi'a bane in ka ji yan shi'a suna jingina ma kansu irin jinginawan kristoci yadda suke jingina annabi isa zuwa kansu ne alhali annabi isa ba shi da alaka da su to wannan shi ne kamar alama wadda ta danganci su kawai suke misali baki yanzu wanda kusan mutane sun fara gudun shi saboda duk matan da aka gani mafi yawa da baki za a dauka ya shi a ci na'am ya irin wannan yanzu mutum ya tana iyalin shi bakin to yadda ta wuce za a ɗauka ya shi a ci su yan shi akwai yanayin da suke ɗinka hijabin su ko da ta za hijabi baki ya zama to yanayin ɗinkin ba irin na yan shi'a ba ne ba za a kira ta yan shi'a ba an gane mutane sun riga sun san yan su makansu yan shi'a sun bambanta kansu daga sauran mutane sannan kuma a ƙa'ida na yan shi'a sanya niƙabi bid'a ne zuwa wajensu yan shi'a ba su taɓa sanya niƙabi ba in ga sun sanya niƙabi gina taƙiya ne an gane wannan ayi. abubuwa guda uku yana da wuya ga dan shi'a yayi dan shi'a ba zai ma shafa akan hufi ba dan shi'a ba zai sanya ma hannu a kirji ba dan shi'a dan shi'a ba zai sanya ma niqabi ba matan su ba sanya niqabi su suna ma fada da Saudiya da suke cewa a sanya niqabi an gane wannan ko to saboda haka su yan shi'a in suka san in dai mace ta sanya hijabi baki kuma ta yi shiga irin na yan shi'a din ta sanya shi irin tsarin da 'yan shi'a suke sawa to a nan ne za a ce ta yi kuskure amma ta yi shiga ɗin daidai da daidai ta ɗinka shi daidai da inda ke ɗinkawa sauran mutane ke ɗinkawa ba matsala insha Allah wa alaikum salam ɗaya daga cikin masu kallon mu ne yake cewa malam kamar masu zuwa aikin soja eh. wanda dole ne sai sun aske gemu na'am to su ya dace to abun ba cewa komai shi dai gaskiya maganar aske gemu kaga asirge mu haramun ne amma amma an gane musulunci an gane manzo Allah ya ce mu saba ma yahuda kuma mu cika gemu mu rage ainihin gashin baki idan ka je kasashen turawa kamar kasashen Amurka musulmin Amurka sun kai al'amarin zuwa kotu da suka kai al'amarin zuwa kotu don akwai musulmi a amurka da suna cikin soja ta fasan gani a yanzu halin da ake ciki a white house an gina masallaci saboda musulmi sojoji da suke yin sallah a wannan wajen to saboda haka kamar yadda aka nuna an ce su musulmin garin sun kai karan gwamnati da suke cewa dole ne sai soja ya aske gemu menene alaka tsakanin harba bindiga da kuma training na soja da gemu shin gemu na iya hana mutum ya harba bindiga ne ko ce in mutum ya bar gemu in ya harba bindigan ba zai harbu ba to saboda haka mutanen amurka sun kai kara kuma an kai matsalan kotu kuma sojojin amerika yanzu an ba su dama su ringa mi an ba su dama su ringa barin gemu to mu ma da haka ya kamata mu ya kamata mu ɗauki matsalan a matsayin mu na musulmi malamai da sauransu a ɗauki matsalan a nuna cewa mu gaskiya ba maganin aske wannan ba karantarwa na addinin mu bane wani karantarwa ne daban na yahudawa kama kun san babban matsalar za fuskanta kasancewa akwai yan bidiya a cikinmu sai yan bidiya ce su ba haka bane su su suna ganin magana aske gemu wane ne ma yake a bar gemu tunda za ga malami na bidiya ya kwashe gemu gemu ga wannan haɓar na kyalli ina ba ta to irin wannan da kuke tunani in aka tambaye shi kan wannan al'amarin in ka ce ai mu musulmi barin gemu dole ne sai dan bidiya ce to ai wa musulmi ne Ga shi mu kun ba mu barin gemu ga manyan malaman mu sun sha rawani sun sha alkyabba ma ba gemu an gani to irin wayannan matsaloli suna daga cikin abin da ke janyo cikas ga ainihin ci gaba na ainihin musulmi a kowane zamani idan malaman sunna suka yi gabas sai malaman malaman bid'a su yamma to anan sai a samu sabani ana iya zuwa taro yanzu a ce to a bari a kira malamai me za ku ce dangane da aske gemu da ake yi a wajen aikin soja malamin sunna zai kawo hadisai ya nuna kaza shi kuma malamin bidiya ya nuna bai ma yarda da hadisan manzon Allah ba kawai barin gemu ba sunna bane ba ruwan shi shi ma gashi ya aski a nan wajen abin da kuke nema da ake so a cimma buri zaka ba za a cimma buri ba to haka biri a sharri ne ga al'umma a koda yaushe bid'a ya shigo cikin al'umma yana ma al'umma illa mai girman gaske Allah ta'ala shi sauki shine za a samu manyan alƙalai cikin su kuma ga sunan an kwashe gemu da sauran haka nan na fatan gane kuma ga shi nan a littattafan maliki a littattafan fikiyun ma an yi magana kan muhimmancin barin gemu na fatan gane wannan kamar kuma abu zai ba wasu daga cikin malikawa suna ganin ma wanda bai barin gemu ba abin shi sallah za a iya cire shi ma alimanci da sauransu Allah ta'ala shi taimake mu subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk